a zamanin mu ne yanzu nan mu muna da awon gabaki baki ɗayan mu musulmai ne kowa ya zaɓi wata ƙungiya ya shiga ƙarƙashinta muna faɗan juna muna zagin juna amma kuma gabaki baki ɗayan mu mun yi imani ba mu da wani abun bautawa sai Allah shi kaɗai Allah shi kaɗai ba mu yarda ba kowaye ya zama abun bautawa ba bayan Allah duk mun yarda da wannan duk ƙungiyoyin sun yarda da wannan sannan ba mu yarda ba da shirka ga baki ɗayanmu cewa mu ɗauki iyayenmu ko malaminmu ko wani gunki ko wani abu abun bautawa ba bacin Allah ko mun yarda da wannan ba mu yarda ba ga baki ɗaya mun yarda da wannan sa'an nan kuma mun yi imani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne wanda an aike shi wa mu ga baki ɗayanmu wa al'ummu duka bayan haka kuma mun yarda cewa ƙur'anin nan wannan littafi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ne littafin wanda za mu bisa ba mu da wani littafi wanda ya fisa gabaki da kuma mun yarda alƙiblar mu ka'aba ne alƙiblar mu to me ne na saɓani me yasa za mu yi saɓani wa juna muna kafirta juna muna mun mayar da abun ma ga baki ɗaya a kungiyance muka mayar da shi abu ne na faɗa tsakaninmu dare da rana mun ɓata lokaci a cikin rudut ka tsaya ka ɗauki wannan wai kayi raddi wa wane ka ɗauki wannan kayi raddi wa wane me zai amfane su in ba zai ƙara rarraba kan al'umma ba to wannan ba shine abun da Allah ya kira mu don shi ba akwai